tawa ta samu wadda ta fita ya za a yi kaza ba ka in kai wanda ha ah, kai kun za ka ɓoye mata haka ne a samu tare a kashe tare babu laifi ka gaya mata amma in ka san akwai kana tunanin saving wasu malamai suna cewa hatta kana tunanin kawa iyayenka in ta san duk abin da kake samu ta kasafa za ta yin kishi da iyayenka to ya za a yi musu kaza akwai wasu mutane da kake son ka baiwa wa'anda ba sai ta sani ba to in ta san ko nawa ne gare ka ko nawa suka shigo duk wanda aka ba fa sai ta sani kaga akwai matsala don shi kaffa kaffa ake da mata game da kuɗi a kyautata musu a ciyar da su a ba su wurin zama a sai musu abin da suke so amma kuma a yi kaffa kaffa in suka san yawan kuɗin matsala ake samu wani malamin mu ya ce idan zai tafiya da mata ta wajen shopping a madina ne idan zai tafiya da ita wajen cefa ne a gida sai ya ce ta rubuta duk abin da ake bukata na gida ya zamana yana jira sai ta rubuta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ta rubuta in ya gama ya ce shi kenan ce shi kenan ce to shi kenan su ta yi